قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا wannan aya ta zo da siga wato ainihin kamar ta ba da labari alimamu tsabari yana ganin cewa kamar aya ce da ta zo da siga ta mubahala allah ce kulman kana fi dalalati ka ce ma'ana ka faɗa musu duk wanda ya kasance a cikin ɓata malai ce sharɗun wannan mandin sharɗiyya ce jawabuhu falyamdud lahur rahman to allah subhanahu wata'ala ya yi masa shigo shigo ba zurfi bi ma'ana alkhabar ma'ana wannan labari ne duk wanda ya kasance a cikin bata to Allah ya riga ya yi masa shigo shigo ba zurfi ai ya muddu ya muddu lahur rahman Allah subhanahu wata'ala yana yi masa shigo shigo ba zurfi maddan wato ainihin abin da ke shigo shigo ba zurfi fi duniya a duniya shine yastadrijuhu shine Allah subhanahu wata'ala ya masa talala mai kamar sake wannan idan muka duba kamar labari ake bayarwa imamu tabari yake cewa wannan ayar kaman tana nuna cewa tunda ku kafiran ƙureshawa kuna ganin ku ne akan daidai musulmi ne akan bata to mu yi addu'a mu da ku man kana fi dalalati duk wanda ya zamo batacce tsakanin mu mu da ku falyam dudlahu rahmanu madda to Allah ya ƙara masa wannan bata ya dawwama akai har abada كمن فمن حاجك فيه من بعد ما ذاك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم زوا قرشي kamar yadda aka kalubalanci yahudawa sun ce su ne 'ya'yan Allah su ne zaɓin Allah to sai aka ce in kun ce lalle ku zaɓin Allah ne to kowa ya burin mutuwa domin ya mutu je samu rahamar Allah bai hude kuma shi fi kowa son rayuwa to wannan ayar tana nuna mana cewa duk wanda ya kasance fi dalala akan bata aka ce fali ya lahu rahmanu madda Allah subhanahu wata'ala zai dada masa wannan shigo shigo ba zurfi anan Allah subhanahu wata'ala ba zalunta sai ba falamma zagu asaga Allahu qulubahum innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun kafirai kuma wanda bayan kafircin suna toshe mutane daga barin tafarkin Allah to Allah zai ƙara musu wata azabar ma'ana banda azaban kafircin da suka yi kuma za a ƙara musu wata azaba ta batar da wa'insu da suke yi to su wannan ga su bayan nasu kafircin kuma suna ainihin batar da wasu shi yasa ainihin aka yi musu wannan nirko din hatta idza ra'aw ma yu'adun har a lokacin da suka ga abin da ake musu alƙawari ma immal azaba ko dai azaba ta duniya kal qatli kaman kisa wal asri da riban cewa a fagen fama wa in sa'a ko kuma alkiyama ainihin ta uku almustamilatu ala jahannam wadda ta tattaru a bisa samuwar ta jahannama a cikinta fa yadkhuluna ha kuma sai su shige ta ma'ana ɗayan biyu ko da sun kare sumul a rayuwa ba a yaƙe su ba ba a kashe su ba ba a bautar da su ba to alkiyama za ta zo ta tasa su zuwa lahirar da wutar jahannama take can to idan ku suka shige ta fa sayi alamuna da sannu za su gane man huwa sharrun makanan wane ne mafi sharri gaba gire wa adu'afu junda kuma wane ne mafi rauni a wajen mataimaka shine a awanan kuna ganin ku ne kuke da mataimaka ku ne ainihin kuke da wuri mafi kyawu to lokacin da kuka samu kanku a wancan mawuyacin hali za ku gane wane ne yake da sharri gaba gire da kuma raunin mataimaka ahum amil mu'minun shin su ne ko muminai wajen duhumu shayatin rundunan kafirai shine shaidanu wajen dul mu'minin alaihim almala'ika rundunan mu'minai kuma akan su arna din su ne mala'iku to kenan duk wanda suka zama mala'iku za su agaza masu lalle su ne masu cin nasara da dacewa Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa yazidullahu alladhina hatadaw huda Allah yana ƙara shirya da daɗa ta bil imani ta hanyar ban gaskiya wato Allah sai ya ƙara ta hanyar wato imani Allah ya ƙara masa hudan wata shiriyan bima yunzilu alaihi min ayat da abin da yake saukowa gare su na ayoyi Allah kenan zai ƙara shiriya ga mutumin da ya nemi shiriyan shi da kansa malamai suka ce ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da ahlus sunna suke hujja da su akan cewa imani yana karuwa kuma ainihin imani yana raguwa yana karuwa da karuwar bin Allah yana raguwa da raguwa ainihin a wajen da'a Allah sai ce wal baqiyatu salihatu wanzazzun kalmomi nagartattu hiya ta'at su ne ainihin da'o'i duk abin da yake bin Allah ne ta buƙali sahibiha tana wanzuwa ga ma'abucinta ma'ana duk wani abu da za ka yi wanzajje Allah ce kullu shay'in halikun illa wajaha malamai sun yi ma wannan aya fassara biyu cewa komai zai halaka a neme shi a rasa sai dai zatin Allah shi kadai ne ainihin zai yi saura sannan kullu shay'in halikun duk abin da aka yi ban ƙasa duk wani aiki da aka yi zai lalace a neme shi a rasa illa wajaha sai abin da aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala shi yasa kake ganin wallahi hatta tasarrufi na mutane na rayuwa duk wanda ya zamo akwai Allah a cikin sha'aninsa to Allah ya fi wanzar da abubuwan da yake da kuma ainihin saka musu albarka za ka gani cewa daga cikin magabata wasu malamai sukan ce kai hatta rubuce-rubuce da ake yi za ka ga mutanen da suka fi tsantsan ikhlasi a wajen rubuta abubuwa na addini to Allah ya fi wanzar da abubuwan da suka rubuta komai ɗaruruwan shekaru ya zama ainihin ana ta morarsu domin Allah ya ci gaba da ba su ladar da babu yankewa sai kaga waɗansu sun yi abubuwa na ƙasaita ta fuskar rubuce-rubuce da gwanin cewa amma yanzu babu su anname su an rasa wasu kuma nasu ga sunan shekaru ɗaruruwa ana ta mora har yanzu domin kan lada ainihin ta yanke musu kenan ashe bin Allah da yin abubuwa saboda shi shine babban riba a rayuwar kowane musulmi albaqiyatu salihat malamai sun yi ta sabani akan me ake nufi da albaqiyatu salihat wasu suka ce shine istighfari da tahlili da tahmidi da takbiri da tasbihi wannan sune albaqiyatu salihat wasu suka ce a abinda ake nufi da wa'annan sune nafilfili da mutane suke wasu ka ce a'a salloli guda biyar su ne albaqiyatu salihat to sai wasu malamai suka dunkule suka ce kawai duk wani abin da aka yi saboda Allah kuma ya dace da shari'a shine albaqiyatu salihat domin wannan abin zai tabbata ladas za ta wanzu mai ita ya more ta gobe alkiyama to wannan abubuwa nagartattu wanda suke wanzazu khairun inda rabbika su ne mafiya alkhairi a wajen ubangijinka thawaban ta fuskan lada wa khairun su ne mafi alkhairi maraddan ta fuskan makoma ai ma yaridu ilaihi wa yarji'u shine abinda mutum zai gangara zuwa gare shi koma zuwa gare shi ainihin shine aljanna bi khilafi amali kufar sabanin ayyukan kafirai sai mana yace wal khairiyatu huna khairiyya da aka ambata anan fi muqabalati qawlihim wato an qabalta ta da fadin wa'ancan arna da suka ce ayyul fariqaini khairun maqaman wa asan nadiyya ai jama'atan wa awanan wa illa in ba don haka ba fahum la thawaba lahum su ba su da wata lada wa aqibatuhum karshen su kuma la khaira fiha babu wani alkhairi ainihin tattare da shi ma'ana da aka ce wal baqiyatu salihatu khair salihatu khairun inda rabbika shi kalma ta khair asalin sa shine akhyar ma'ana af'alu tafdil idan aka ce khairun inda rabbika su ne mafiya alkhairi a wajen ubangijinka wani zai iya fahimta cewa to kenan abin da ba albaqiyatu salihatu ba su ma akwai nasu alkhairin sai dai shi albaqiyatu salihatu sun fi alkhairi to wannan suna cewa an yi isti'malin af'alu tafdil a inda a gefe ɗaya babu komai nasa ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna a ran tashin alkiyama su ne mafiya alkhairi ga matabbaci kuma su ne mafiya alkhairi ga inda za su je su yi kailula shine baccin hantsi to kaga babu alkhairi kwata-kwata a wajen yan wuta ballantana a ce ai suna da shi amma yan aljanna sun fi su in mutane sun fahimci maganar shi ne idan ka ce wane ya fi tsawo in an kwatanta da wane to kenan shi ma wane akwai nasa tsawon sai dai wane ya ɗara shi wane ya fi kuɗi idan an kwatanta shi da wane kenan wane akwai nasa kuɗin sai dai wane ya ɗara shi to a nan ba a yi amfani da ita a janibin da za a ce a wannan bangaren akwai irin abun sai dai na wannan bangaren ainihin ya fi yawa ba an yi amfani da ita a inda bangare ɗaya babu komai kamar i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi yafi kusatawa zuwa ga tsoron Allah to kenan mutum kare fahimci cewa to ai shi ma rashin adalcin zai iya kusantawa zuwa ga tsoron Allah sai dai adalci ya fi kusatawa a'a na ma an yi amfani da af'al tafdil a bangaren da babu komai a gefe daya na shi wannan abin ina fata mun gane sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا malam yace thumma zakara ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambace ma yu'ajjib abinda zai bada mamaki min takhayyulatil kuffar na taƙama da kuma ainihin kafafa ta kafirai allati la tastanidu ala hujjatin wanda ba ta da wani dogaro ga kowane irin dalili da hujja faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afara'aita alladhi kafara bi ayatina ba mu labari ya ma'aikin Allah dangane da wanda ya kafurce da ayoyinmu al'adan Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani shine sakayawa da kuma ainihin hannunka mai sanda da yawa mutane za su yi aiki batacce sai ka ga ba a ambaci sunansu ba sai dai a ambaci sifarsu ko aikinsu Allah ce ba mu labari dangane da wanda ya kafurce da ayoyinmu inda Allah ya so sai ya ambaci sunansa ƙarara ya ce wane ne wasu ce wasu ce ubayi abana umayya ibn khalaf shine yake da wannan sifa din ko da yake ina jin ainihin zamu gani nan gaba yace lamma tuliyat alaihi wato ya kafirce da ayoyin mu a lokacin da aka karanta su wato gare shi mithl al-asi ibn wa'il anan mai tafsiri yace shine as as ibn wa'il wa qala sai ya fada istihza'an domin izgili yace la'utayanna malan wa walada ya ce aini in ma alƙiyaman gaskiya ce a bisa ƙaddarawa to yadda nake da dukiya da 'ya'ya to can ma haka can ma zan tashi a matsayin mai dukiya ko mai 'ya'ya duk za a bani su ala ta kadiril ba'athi wannan a bisa ƙaddara ma idan wai tashin zai kasance ma'ana bai ma yadda ba yirwa mala ce an rawaito an asibin wa'il as dan wa'il طلب منه خباب ابن الأرد خباب دان أرد يعني ما daga gare shi min albadariyin wanda shi khabab yana daga cikin sahabban da suka je yakin badar an ya qadiya lahu ujrata amalihi ya biya shi ladan aikin sa min siyagati lahu na kira da yayi masa khabab yana aiki na kira to yayi mu umayya yayi ma asbin wa'il wato kira ta abubuwa dinga tara kuɗi kun san da yawa haka tana faruwa mai karamin karfi a dunga sashi yana yin aiki ta yin aiki a dunga cewa ainihin za a biya shi idan mai wankin hula ne alhaji ya ta kawo masa huluna ya ta wankewa ya ta wankewa tun yana lissafi har ya kasa lissafawa idan mai wani abu ne haka dai haka al'ada tana gudana to ya yi ta masa aiki to ran nan dai sai ya je ya ce biya shi kuɗin kirarsa sai ce ba zai ba shi ba wa khawwafahu bil ba'athi sai ya tsoratar da shi da tashi ba'dal maut bayan mutuwa من حيث من حيث وقوع من حيث وقوع المجازات فيه تيدا ساكمكو زي auku bayan tashi ma'ana yace to ka sani idan baka biya ni a duniya ba za fa ka biya ni a lahira saboda za a mutu kuma za a tashi in an tashi akwai sakamako faqala lahu al-asi sai al-asi ibn wa'il ya faɗa istihza'an domin izgili wata annutan da kuma ainihin urustawa yace la utayanna malan wa walada to tun da ka ce akwai lahirar mu haɗu a can ai a lahira ma ni za a bani dukiya mai yawa da kuma 'ya'ya fa aqdiyaka sai in biya ka a can wa halafa kuma yi rantsuwa yaminan fajira rantsuwa ainihin ta fajirci yi rantsuwa yace tunda dai ka ce za a mutu to mu haɗu a can ni a lahiran ma ba talaka bane yadda ka gan mu a nan duniya lahiran ma haka muke don Allah inda Allah bai tabbata alhalimu ba sai a murtsike shi nan take ba to amma Allah sai ya kyale shi ba ai ko mura ba a dora masa a wannan lokacin ba Allah sai ya ce attala al-ghaiba to yanzu wannan soki burutsu da yake yi yayi tsinkaye a bisa gaibi ne ai a alimahu shin ya san gaibu abin da ya faɗa ɗin wato ya tsinkayo ta hanyar gaibu ya ga haka ne malam yace wastuguni bi hamzatil istifham an wadatu da alhamzan nan ta tambaya an hamzatul wasli daga alhamza ta sadarwa fa hudhifat sai aka shafe ta ma'ana asalin abun a ittala al ghaiba to sai aka shafe alhamza ta sadarwa sai aka ce ittala al ghaiba shin ya tsinkayo gaibi ne ya faɗi wannan hukunci amit takhadha inda rahmani ahda ko ko ya riƙi wani alƙawari ne a wajen sarki mai rahama bi an yi uta ma ƙala cewa za a ba shi abin da ya faɗa Allah sai ya mace kalma ta ar-rahman kaman a fakaice ana nuna da zai dawo har yanzu rahama Allah tana jiransa da zai kwance ɗamara ya zubar da makamansa ya daina wannan fitsara to Allah a shirye yake ainihin da ya ji kansa Allah sai ya ce kalla wato ainihin tsawa kenan ai la uta zalik ba za a bashi wani abin da ya faɗa ba sanaktubu da sannu za mu rubuta ai na amuru za mu umarni bi katbi da rubuta ma ya kulu abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al'azabi kuma mu daɗa masa daga azaba maddan daɗe shine naziduhu bi zalika azaban mu ƙara masa azaba da wancan nan ka fauka azabi kufurihi sama da azaba kafircinsa kamar yadda bayani ya gabata ɗazu wanda ya zamo ya kafirce sannan bayan kafircin kuma ga tsiwa ga rashin kunya to kun ga kenan ba daidai yake da kafirin da zai kafircin tsiransa ba rashin kunya ko fitsara ba sai ya zamo kenan ga azaban kafirci ga azaban yi ma Allah tsaurin ido Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yarithu ma yaqulu kuma za mu gaje shi ga abin da yake faɗa ɗin minal mali wal waladi ya'ya da dukiya da yake tinkahu a duniya to zai tafi ya bar su ba komai ya tafi tsinkin raginsa daga shi sai dan abin da aka lulluɓa masa waya atina kuma ya zai ke mana yau malkiyama ran tashin alkiyama fardan shi kadai la mala lahu wala walad ba dukiya ta tare da shi babu ainihin yaya duk yadda mutum yake ji da kuɗi wallahi ba na ji cewa za a yi masa kara musamman dai a rayuwa mu ta musulunci ban san rayuwar wani addinin ba amma mu dai ba na ji akwai wanda zai ma kara saboda ƙasaitar kuɗi in za ka mutu a ce to a sa masa kamar 'yan miliyan uku a can a ina za su gaya za a yi musu asara saboda ka sai dai a kai ka da tufa wa Allah ma mafi arha to kenan wannan ya nuna mana cewa mutum ya kokari ya tanadi can wani dama can din shine dindindin kuma shine anifin makoma ta gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya ce واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin halayyan kafiran ƙurayshawa ya ce wattakhadhu kuma sun riƙa su kafirai min dunillahi koma da bayan Allah al'authan su ne gumaka alihatan a matsayin ababen bauta ya abudunahum suna bautata musu liyakunu lahum izza domin su zamo ƙarfi da buwaya tattare da su shine a izza wato alifin masu daraja ai shufa'a inda Allah su zamo masu ceto a wajen Allah bi Allah yu'azzabu cewa alifin kar a yi musu azaba ma'ana su a iya tunanin su domin kamar yadda malamai suka sha bayani suka faran ƙureshawa sun kasu daban-daban akwai wanda suke ganin cewa Allah shi ne Allah babba ta amma kuma ba za a iya isa gunsa kai tsaye ba sai an samu su 'yan kafafuwa da za a kama bukatu sun yi ma Allah yawa yadda za a ce kai tsaye kowa ya dungari Allah saboda haka kowa dai ya aje dan gunkinsa in aka zo aka faɗa masa shi kuma sai faɗa wa Allah babba wasu haka tunaninsu yake to wasu kuma a'a suna ganin waɗannan gumakan nasu su ne uwa su ne uba su ne dukkan bukatu in sun taso za su iya biya musu ɗin to anan mai tafsiri yana nuna cewa wasu sun riƙi gumakan kenan domin su taimaka musu a wajen Allah su ainihin cece su ka ai musu azaba Allah sai ce kalla a'aha ai la mani amin azabihim babu wani abin da zai hana ai musu azaba sayakfuruna da sannu za su butulce ai al'aliha su wannan gumaka ɗin za su butulce su yi musu bi ibadatihim da bautar da aka yi musu ayyan funaha za su kore ta kama fi ayatin ukura kamar da yake a cikin wata aya ma kanu iyana ya abudun su ce ya Allah ai ba mu suka yi bauta ainihin a duniya ba tabarra'ana ilaika Allah mu mun riga mun barranta ba mu ce su yi ba ba mu sa su ba kuma ba za mu iya hana su ba shi ya sanya ainihin suka yi ta yi ba ruwanmu da su wata wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufin sa ya furna bi ibadatihim su wanda suka yi bautar gumakan saboda rashin kunya za su ce makunna na makunna makunna na amalu min shay su ce ai ban mu kasance muna aikata ko ban bauta mu kowa ba Allah mu kai muka bauta mu a duniya su yi ma Allah ƙarya su ce Allah mu a duniya ban bauta mu kowa ba daga cikin gumaka to amma Allah subhanahu wataala ya yi ƙurin ƙus domin ga mala'iku suna rubutawa sannan hannun mutum zai shaida ƙafas sama haka komai na jikin mutum hatta fata jikinsa za ta shaida abin da mutum ya aikata to saboda haka kenan kowanne zai bijire ma dan uwansa su gumaka su sai ba a bautata musu ba shi ma wanda ya bautar ya ce shi ma bai bauta mu kowa ba shi kawai Allah ya bauta muwa sannan wa yakununa alaihim ridda su kasance abokan gaba a wajensu shine ai a ada wato ainihin abokan gaba wa fil qamus fara ta cikin alqamus an ce diddu wato daddahu fil khusuma wato abin nan yace min babi radda shine galabahu wa mana'ahu bi rifqin nan da yace didda to akwai dadda ya diddu kamar radda ya ruddu dadda ya duddu to kenan idan aka ce haka shine galabahu ya rinjaye shi wa mana'ahu kuma ya hana shi muradin sa bi rafiqin hankali ma'ana kenan kaman malam yana nuna za a yi muƙabala tsakanin masu bautan wani Allah da wanda aka bauta tamawa waɗannan su zo su turke su cewa mu muka ce ku bauta mana a'a mun ce muku muna da wuta a'a muna da aljanna ma'ana a cikin ruwan sanyi su kure su inda za su cewa ainihin ba su da hujja Allah subhanahu wata'ala yake cewa za su zama ainihin abokan gaba a wajen sai Allah ya ce ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
na'am يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا malam ce sun ma'akaba ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ta kibi an mazmuni ma taƙaddam dangane da dunkulallen abin da ya riga ya gabata bai ma ya ati Allah sai ta kibi da abin da zai taho min huna daga nan ila akhir sura zuwa ƙarshen sura faƙala sai ya ce alam tara shin baka gani ba ya kai abokin magana anna arsalna shayatin mu ne ainihin muke aiko shaidanu shine sallatanahum muke sallata su alal kafirina a bisa kafirai ta uzuhum su dunga wato ainihin a wato iza su shine tuhayyujuhum ilal ma'asi suna iza su suna cuna su zuwa ga sabon Allah au tuzijuhum ko su dunga gargada su bi shiddatin da da tsanani au tugurihim ko kuma adabin su dunga dai tuna su bi sautin gairi mafhumin da wani sauti wanda ba a iya fahimta ka azizil qidri wal mirjal kaman yanda ka san rababbaka tukunya da kuma wato ainihin da tukunya alqidir tukunya kenan to amma kalman alqidir ana iya ce mu wani mazubi ma kaman ko kasko ko ainihin ma kwarai aita alqidir to amma almirjal shine tukunya da ake girki a dora akan murhu ko ta ƙasa ko kuma ainihin ta ƙarfe kenan kaman wato ƙarin zaɓaɓɓakar tukunya idza gala idan ya zamo ta tafarfasa washtadda galayanuhu zaɓaɓɓakar ta ya zamo ta tsananta hatta sumi alahu sautun har a dinga jin wato ainihin sauti azzan ma'ana abin da ke in- ingizawa ko kuma tunkuɗawa a nan wannan aya tana nuna mana cewa shaiɗanun aljanu da shaiɗanun mutane su ne suke yi wa kafirai ingiza mai kan turuwa idan suke nufin wani abubuwa marasa kyau to sai su ƙara ainihin tura su shi yasa malamai suke ta dama da shaidan da zuciya malamai suka fayyace suka ce to akwai bambanci tsakanin wato umarnin shaidan da umarnin zuciya duk lokacin da mutum ya nufin mummuna sai ya ji a zuciyarsa ba gudu ba ja da baya gadan gadan sai ya yi wannan abun to kawai wannan umarnin shaidan ne to amma umarnin zuciya shi ana yi ana ɗan dawowa sai mutum ya ji kamar zai yi kuma sai ga ya kamata ya fasa sai ya ji kamar zai yi sai ga ya kamata ya fasa to malamai suka ce idan mutum ya ji wannan shine ainihin umarnin zuciya to duk dai biyun su ne idan mutum ya hau dokin su karshe sai su jefa shi inda ba zai iya fitowa ba Allah ya kiyashe mu Allah sai ya ce fala ta'ajal fala ta'ajal alaihim kar kai musu gaggawa bi talabil azabi ta hanyar neman azaba inna ma na'uddu lahum wato muna lissafa musu allayali kwanuka wal ayyam wato darare wal ayyam da kuma wununnuka awil anfas ko kuma muna lissafa masa numfarfashi addan lissafawa ila waqti azabihim ya zuwa ainihin lokacin yi musu azaba ma'ana kar kai musu gaggawa ka ce ya Allah a halakar da su a'a abinda aka riga aka kidayo ma dan adam kafin mutum ya zo duniya da takun kafarsa da numfashinsa da jinsa da ganinsa kowanne sai da aka lissafo iyakar abin da mutum zai yi akwai lokacin da wani zai kare rayuwa bata kare ba yanzu takun kafa zai iya karewa abinda aka rubuto mutum naka taka ka daga ya kare kuma rayuwa bata kare ba Allah sai ya kawo sabbin da mutum zai tsuguna ko kafuwa su shanye la sama Allah ko wani accident a datse kafafuwa don Allah ya riga ya rubuta taku da ya kare a wajenka rayuwa kuma bata kare ba to wani sai ya zamo takun ya kare rayuwa bata kare ba amma ji ya kare to Allah sai ya zare jin gashi yana gani to wani sai su kare kuma ran bai kare ba jinsa ya ƙare ganinsa ya ƙare takunsa ya ƙare amma rayuwa bata ƙare ba ka gan shi gashi nan a raye baya ji baya gani baya iya tafiya wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala to komai a kidaye yake babu abin da zai iya karuwa ko raguwa saboda haka kenan kare kai gaggawa muna lissafa musu shekaru da watanni da satuttuka da wuninnuka da kuma ainihin awoyi da mintuna suna karewa shikenan na taɓa hikaito mana kisan wanda daga cikin waziran suleiman alaihissalam wanda mala'ikan mutuwa ya zo kamar yadda ya zo a cikin isra'iliyat shi an nuna masa zai ɗauki ran wannan mutum a hind kuma hind tana da nisa daga baitul maqdis yana zuwa kuma ya ga wannan mutum gashi a baitul maqdis kuma ya ga 'yan mintuna suka rage ya ɗauki ransa ya san alkawarin allah kuma baya tashi shi mala'ikan mutuwa yana shigowa wannan wazirin adabi suleiman sai ya ga wannan mala'ika na mutuwa sun tattauna da annabi suleiman sun dogon gane ina ganin sa tsika jikinsa ta tashi yana fita sai ce annabi suleiman wannan wane ne na gan shi daga ganin tsika jikina ta tashi sai ce ai mala'ikan mutuwa ne ya ce mala'ikan mutuwa ya ce dala a sa iska maza ta ɗauke ta kai ni indiya ba na son zama wannan wurin aka ɗauke shi ana kai shi mala'ikan mutuwa na zuwa ya zare ransa to da inda allah ya sa za a ɗauki rai da kuma adadin da aka ɗiba maran wallahi ba sa ƙaruwa ba sa raguwa shi yasa larabawa suke cewa law sabara alqatilu lamatal maqtul da mai kisa ma zai yi haƙuri to shi wanda za a kashe dama kwanan nasa sun ƙare zai mutum sai dai kawai gaggawa mutum ya yi don ya ɗauki alhakin Allah kiyaye mu Allah subhanahu wata'ala yake cewa yau manashurul muttaqina wato shine adda lissafa wa illa waqti azabi zuwa lokaci musu azaba sai ce udhkur ka ambata yawma nahshurul muttaqina ranar da za mu tara masu jin tsoron Allah bi imanihim ta hanyar ban gaskiya su ilar rahman zuwa ga sarki mai jin kai wafdan a matsayin su na bakin girmamawa malai yace jam'u wafidin jam'i ne na wafid bi ma'ana rakib idan aka ce al wafdu jam'in sa al wufud shine baki na girmamawa da sukan taho akan ababen hawa to ya za a samu abin hawa gobe alkiyama malamai sun yi maganganu ƙarƙashin wannan aya wasu suke cewa wani asar ya zo ɗan adam idan ya tashi daga kabari zai ga wani kyakkyawan mutum mai kyakkyawan ainihin magana ma'ana ya kalle shi in ka kalle shi gwanin kyau yana murmushi yana ƙanshi sai mutum ya ce kai ko wannan wane ne sai ce ai ni ne aikin ka da kai a duniya a duniya na hauka ma'ana kenan lokacin da mutum yake sallah da azumi da sadaka da sada zumunci kaman wannan ibada ta hau gadon bayan mutum ne yana aikata ta yace to a yau kuma kai ne zaka hau gadon baya na zuwa aljanna saboda haka ainihin sai ya dauke shi a wani athar cewa za a zuwa mutane da ainihin ababen hawa wanda suke masu kyawun gaske wanda mutum ba zai taba ganin wannan ba sai a wannan lokaci a hau da su ainihin zuwa aljanna to kuma dai menene Allah subhanahu wataala ya ambace su alwafdu shi- su ne baki na girmamawa wanda za su taho a haye wa nasuqul mujrimina kuma mu iza ƙiyar masu laifi bi kufrihim ta hanyar kafirce su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirda wato suna masu gangarawa mala ce jam'u waridin shine jam'i na warid wirdan mufradi ne a wa- jam'i ne warid shine mufradi bi ma'ana mashin atshan za su gangara da kafafuwansu kuma suna jin kishirwa wancan sun je a haye ba- ababen karramawa wannan kuma kowa ya je da kafarsa kuma ga kishirwa yana ainihin tsananin jinta to kaga kenan ba ma a cikin hankalinsa yake ba Allah ya yashe mu sai Allah yake cewa la yamlikuna shafa'ata ba sa iya mallakan ceto su mutane illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya riki wani alƙawari a wajen Allah mai jin kai ai shahadatu an la ilaha illallah shine kalmar shahada wa tabarru'u min al-hawli wal quwwa da kuma ainihin barranta daga kowace dabara da kuma ƙarfi illa billah face sai abin da Allah ya hukunta wa adamu raja'i ghairillah da rashin sa zuciya ga wani Allah qala ibn Abbas ibn Abbas shi ya faɗi wannan kenan babu wanda zai samu ceto a ranar tashin alkiyama sai mutumin da ya je da kalmar shahada gangariya lafiyayyarta to wannan la sama Allah ko da yayi laifin da za a kona shi ba zai dawwama a cikin wuta ba ya inganta a hadithi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ba zai dawwama a cikin wuta ba mutumin da ya zamo ya mutu akwai ƙwayan zarra na imani ainihin a cikin zuciyarsa to abin da ya kamata kowa ya kafa kafa idan aka ce ba zai dawwama ba to ai ko rabin minti za ka yi ba daɗi wutar lahira ce ba wai ta duniya ba ballantana mun sha faɗa in aka ce ma wuni ɗaya to wuni a wajen Allah mu lissafi mu shekara dubu ne to ashe kenan dole mutum ya yi ta ƙoƙari yadda ma ga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai ji kansa ba tare da sai an kai wancan matsayin ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ƙalu
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayanin halayyan kafiran ƙurishawa da sauran wa'yansu kafiran nau'uka daban-daban wa ƙalu sun faɗa ai alkuffar su ne kafirai minar yahudi daga yahudawa wan nasara da kuma nasarawa wa man za'ama da kuma wanda ya raya min al-arab daga cikin larabawa annal mala'ikata banatullah suka riya cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne to duk wannan bangarori sun ce ittakhadha ar-rahman walada wai Allah mai jin kai ya rike da Allah subhanahu wataala ya hikaito mana kamar yadda muka ambata a cikin suratul tauba su yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne nasarawa suna cewa annabi isa dan Allah ne su kuma wato ainihin mus- mushrikan qurayshawa suke cewa a'a ai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah subhanahu wataala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ƙala ta'ala lahum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce laƙar jittum shay'an idda lalle kun zai kema wani abu mai girman muni ai munkaran aziman abu wanda yake mummuna mai girman gaske takadu samawatu malam ya ce bitta'i wa ƙuri biliya al'imamu kisa'i da imamu uh, nafe sun karanta ya kadu samawatu domin duk lokacin da fi'ili ya gabaci suna ko da mu'annas ne ya juzu ta zikiruhu wa ta'anithuhu shi yasa aka suka karanta ya kadu samawatu saura kuma sun karanta ta kadu samawatu saboda haka sammai sun kusa ya tafattarna su kyakkece shi ne yake cewa bitta a ce ya tafattarna wa tashdidi ta ya tafattarna wa fi qira'atin bin nuni wa kasar ta a wata qira'a an karanta da nunun da yi ma ta'un kasara al-mukhaffafa wanda ainihin an yi mata sauki ma'ana ba a yi mata shadda ba ma'ana da abu amr da hamza da ibn amir da shu'uba sun karanta ya takadu samawatu yanfatirna daga al-infitar idza sama'un fatarat ma'ana infatarat to Allah subhanahu wata'ala yake cewa sama ta kusa ta kyakkece minhu daga ita wannan magana ai hadhal qawl fa wannan magana mai ban firgici watan shaqqul ardu ƙasa ta kusa ita ma ainihin ta kyakkece ya zama ainihin duk ta bule wata khirrul jibalu duwatsu ya zamo sun ruguje sun dandake sun nike shine haddin ya zamo sun nike ai tan tabiqu alaihim ya zamo sun kifo a kansu min ajali saboda an da aulin rahmani walada sun yi da'awan ɗa ga sarki mai rahama shine Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya kawo wani athar cewa mala'iku su ma sun yi fushi wutar jahannama ta ruru dukkan halitta Allah kowa hankalinsa ya tashi akan wannan kalman sai dai dan adam da aljan su kadai ne ko gezau amma a furta kalman cewa Allah yana da ɗa furta ta kawai to wata jahannama sai ta ruru mala'iku sai sun yi fushi duk halitta Allah sai ranta ya ɓaci kai Allah da haƙuri yake wani ya zo ya faɗi wannan ya ce ainihin isa ɗan Allah kuma Allah ya bashi kuɗi ya so ya kaji ƙarshe na ta tashi mai cewa la ilaha illallahu shi kun bawan Allah an ci dan kanzo a gidansa saboda Allah subhanahu wataala ya san duniyar ba karan kada miya ba ce bata kai fiffike sauro a wajen Allah subhanahu wataala ba eh Allah ya ce numatti'uhum qalilan muna ji yadda su daɗi ɗan kaɗan thumma natarruhum ila azabin galib sannan mu tilasta masu zuwa ga wata azaba mai kauri a'adallahu ajarana na faɗa muku a cikin isra'iliyat annabi Musa alaihi salam ya je ya yi gani da Allah ko zai tafi wajen gani da Allah ya haɗu da wani bawan Allah ya ce Musa ina za ka tafi ya ce zan tafi gani da Allah ya ce to idan ka je ka roƙa min arziki ya ce to an gama ya je bayan ya gama gani da Allah sai ce Allah kafi ni sani bawanka ya ce in roƙa masa arziki a wajenka Allah ce to Musa da yawa za a bashi ko kaɗan ya ce haba Allah tunda an zo wajenka ai magana kaɗan bai taso ba sai a bashi da yawa ya ce to ka je ka ce an bashi da yawa yana zuwa ya samu zakoki sun cinye wannan mutum ya koma ya ce Allah ka ce ka ba arziki da yawa kuma na samu ainihin zakoki sun cinye shi ya ce to Musa kai ka ce mai yawa ba mu da arziki mai yawa a duniya yana lahira da kaɗan ka ce sai a tara masa duniya to ashe kenan dan kaga mutum yana fantamawa yana sabo wallahi ka tausaya masa ka tausaya masa eh kaman tsuntsu ne an ɗaure kafarsa da zaren lilo shi kuma ainihin yana ta walkami ga wukatan ana wasawa kaga sai ka tausaya masa wannan walkamin da yake ko rago an kawo masa harawa da dusa yana ci yana kada jela ran sallah to kaga wannan rago kawai sai dai ka tausaya masa shi bai san abin da ake shiryawa ba to wallahi arne da ya san abin da aka tanada masa wallahi idan ya zo haɗe yawo a makogaro zai tsaya ba zai iya wucewa ba Allah ya tsare mu Allah ya shirye da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma bagi bai kamata balin rahmani ga mai rahama an yattakhidha walada ya rikida ai ma yaliqu bihi dhalik wannan bai dace ba ga Allah subhanahu wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi gabaki daya duk wanda suke cikin sammai da kasai wato wannan in din nafiya ce ma'ana ma illa atir rahman face za su zai kima Allah subhanahu wa ta'ala abdan kowa yana bawa dalilan kaskantacce khadi'an mai rusunawa yau malkiyama ran tashin alkiyama wa minhum uzairun wa isa daga cikinsu akwai annabi uzairu akwai annabi isa kowanne zai zo ainihin yana rusuna ma Allah subhanahu wata'ala yana jin cewa shi ba kowa bane gaban Allah subhanahu wata'ala kaga Allah ce in kullum man fi samawati wal dukkan wanda suke cikin samai da kasai idan mutum ya ki bauta dama bauta kala biyu ce akwai ubudiyya ikhtiyariyya akwai ubudiyya qahariyya bauta ta mutum ya zaɓa ya bi Allah shi da kansa ya da'a ga Allah ga rayuwar duniya to idan mutum bai yi wannan ba to akwai ubudiyya qahariya bauta ta tilas a turmuza hancin mutum a ƙasa ainihin a yadda aka so da shi Allah subhanahu wataala ya ce laqad ahsahum tabbas wato Allah ya kiyaye su wa addahum ya lissafe su addan lissafewa fala ya fa alaihi mablaga jami'ihim matsayin kowannensu ba zai ɓoyi gare shi ba wala wahidin minhum ko matsayin mutum ɗaya daga ciki babu wanda zai layace ya ɓoye ma Allah ya ci layar zana a ce an je Allah lume shi an rasa ai ta fafuke ina wane yake a'a kowa zai dangana shi da kansa ba wakilci kuma kowa sai Allah ya yi magana da shi shi da shi ba mai tafinta tsakani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا anan Allah subhanahu wataala anan da ya ce wa kulluhum dukkanin su atihi masu zai ke masa ne yawmal qiyama ranar tashin alkiyama fardan kowa ainihin yana shi kadai Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra tabbas kun zo mana ɗaiɗai ku kamar yadda muka halicce ku tun can farkon al'amari ko da 'yan biyu ne za ka samu cewa ɗaya ne zai fara zuwa sannan ɗaya ya zo to haka nan kowa zai je ma Allah ainihin shi kadai bila malin ba tare da dukiya ba wala nasirin ba tare da wani mai taimako ba yamna uhu wanda zai hana shi daga ainihin azabar Allah Allah sai ya ce innal ladhina amanu lalle wanda ya zamo sun yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka wanda yake na kwarai sai ya ja'alu lahumur rahmanu wadda Allah subhanahu wataala zai saka masu kauna fima bainahum a tsakaninsu ya tawadduna su dinga soyayya wa ya tahabbuna su dinga ainihin ƙaunar juna wa yuhibbuhum Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma ainihin shi da kansa ya so su anan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari kenan imani dole sai ya haɗu da aiki imani shi kaɗai mutum ya ce ya yi imani a bisa rukunnan imani nan guda shida amma bai yi aiki ba to lallai wannan mutum ainihin yana ɓata ma kansa lokaci dole ne sai ya yi aiki wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna ce wacce muka gadar da ita gare ku saboda ainihin abin da kuka kasance kuna aikatawa to anan Allah ce innal ladhina amanu wanda ya zama sun yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai malaman luga suka ce as-salihat wannan sifa ce kenan wa amalu a amalan suka aikata ayyuka as-salihat wanda suke kyawawa mun sha faɗa muna maimaitawa aiki ba zai zamo mai kyau ba sai ya cika sharuɗa guda biyu ya zamo cewa umarni ne ko kuma koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ya zamo an yi wannan aikin saboda Allah subhanahu wataala babu riya a cikinsa babu sum'a a ciki Allah ba wai kallon yawan aiki yake ba huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanne nan ku yafi kyawun aiki bai ce aktharu amala ba eh bai ce ainihin tarin aiki ba mutum zai iya taron wato abin abin da ke taron tsintsiya ba shara mutum ya ga yana ta ayyuka yana ta ayyuka a'udhu billahi kuma ya zama ba su da kyau qul hal nunabbiukum bil aktharin bil aktharin a'mala Allah yake cewa shin kuna so mu ba ku labari bil aktharin a'mala ga mafiya tabewa a wajen ayyuka alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su ne wanda ayyukan suka riga suka lalace tun a rayuwar duniya hum ya hasabu na annam sunna sun'a amma su suna zaton suna kyautata aiki akwai mutumin da yake aikin baban giwa ya zo ya ta narka ayyuka ba certificate din manzon Allah sallam a kai kuma karshe dan a gani yake wannan ayyuka ya zo a wani athar wani mutum ya shi ko bari ya zo ya yi ayyuka kawai domin mutane su gani ya ta sallah ya zo ya dinga doguwar tsayuwa ya dinga dogon ruku'u mutane Allah shi ya san abin da ya faɗa a cikin zuciyarsa amma sai ya ji idan ya wuce mutane suna cewa hadal mura'i kaga mai riyan nan kaga mai riyan nan daga baya sai ba kansa shawara ce to gaskiya yanzu bari ya zo ya komai don Allah sai ya zo kuma yake abubuwansa don Allah bayan 'yan lokuta sai in ya wuce kaga bawan Allah nan nagari da ajiya ba shi ce mutane riye yake ba yanzu ba shi ce mutane dan Allah yake ba shi yasa Zuhair yake cewa wa mahama takun in damr in min khaliqatin wa in khala takfa ala nasi ulami duk lokacin da ka zamo kana da wani hali da wata ɗabi'a ko da ka zaci mutane abin ya ɓoyi gare su to ainihin sai an san wannan abin Allah sai ya bayyana da shi shi yasa Allah ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko dai ku yi aiki Allah zai ga aikin ku manzon sallam zai gani muminai za su gani kenan ashe Allah da ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi ayyuka na kwarai bayan sun yi imani sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai saka masu soyayya ashe kenan sakamakon soyayyar ko sabbin soyayyan shine sun yi ma Allah subhanahu wataala irin abin da yake so na tabbatar da cewa ko da a rayuwar duniya aka ce ga mutane guda biyu wane ya fi kyautata maka ya fi yin abin da kake so a yi ya fi nisantar abin da kake so a nisantar sai ka fi son shi sama da wanda yake aikata abin da ba ka son aikata kuma ya ƙi abin da kake so a yi ta yaya mutum zai ce zai samu soyayyar Allah kuma shi baya abin da Allah subhanahu wata'ala yake so duk wanda ka ji an ce Allah yana so to wallahi sai da ya so Allah shi yasa gaya ta ƙarshe shine Allah ya so mutum ya zo a hadithi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so mutum sai ya kira mala'ika jibrilu ya ce ya kai jibrilu ina son wane kai ma ka so shi sai mala'ika jibrilu ya so shi shi ma sai ya kuwa a sama ya ce ya ku jama'ar sama Allah yana son wane ku ma ku so shi su ma kowa sai ya so shi to kuma Allah sai ya sanya masa karbuwa a bayan ƙasa idan Allah ya kyamaci mutum sai yaye kuwa ya kai jibrilu ba na son wane na kyamace shi kai ma ka ƙi shi malaka jibrilu shi ma sai ya ƙi shi yaye kuwa a sama cewa Allah baya son wane kuma ku ƙi shi sai su ƙi shi Allah kuma sai ya sanya masa tsana a bayan ƙasa to kenan ashe wannan wani abu ne wanda kai za ka yi kai da kanka ba wani zai yi maka ba shi yasa sayyidina Umar yace tun da nake ban taɓa burin shugabanci a shugabanta da ni ga wani abu ɗaya ba sai rana ɗaya yace lokacin da aka je yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dare sai ya ce gobe zan bayar da wannan tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo ma suna son sa wannan ai ba ƙaramin magana ba ce ka so Allah ba shine tsallake siraɗin ba Allah ya so ka shine tsallake siraɗi mutum zai zama ya so Allah wani Allah bai kai yadda Allah zai so shin ba to amma nassi daga manzon Allah sallam ya ce wannan mutum yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo ma suna son sa mai riwayan wannan hadisi ya ce mutane suka kwana ba barci kai yanzu da Allah kana ganin wa za a ba ai kila dai wane fabatan nasa yadukuna lailatahum so kwana suna ta kutsawa suna ta tattaunawa a wannan dare nasu garin Allah na wayewa kowa ya garzaya aka je a yi gaisuwa a wajen mazan sallam ko a ce tuwa da bismillah don aka haɗu kowa na ɗaga wuya maza Allah ya duba ya ce ina Ali ɗan Abi Talib aka ce ya manzan Allah a idan sai yake ciwo ma'ana kenan ce tuwa ne sai manzan Allah ce ku zo da shi aka je aka zo da shi manzan Allah ya masa addu'a nan take idan sai ya warke kamar bai taɓa ciwon ido ba ma'ana dai abin da nake so na ce bayan Allah wallahi duk wata birinkyaduwa da za ka yi a rayuwa in baka samu son Allah ba to baka dace da gaya da ake bukata ba Allah ka so mu domin rahamaka da jin kanka yake cewa Allah zai sanya musu wato ainihin soyayya na farko ya zama sun so junansu Allah kuma shi da kansa ainihin ya ci gaba da son su sai Allah ya ce fa inna ma yassarnahu kadai mun sauƙaƙa shi wannan alƙur'ani bilisanika da harshen kaya ma'aikin Allah al'arabi wanda yake wato ainihin harshe na larabci ai lugatika wato da wannan lugata ka al'arabiya ta larabci litubashshira bihil muttaqina domin ka yi bishara ga masu jin tsoron Allah da shi alƙur'ani shine alfa'izina masu cin nasara kai masu wato alfa'izina wanda ya zama sun ci nasara bil imani ta hanyar yin imani wal amilina kuma wanda ya zama suna yin aiki bi muqtada shari'a gwargwadon yadda ainihin shari'a ta tsara to don ka yi masu bishara da alƙur'ani Allah ya sauƙaƙa alƙur'ani a bisa harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin da zai nuna maka wannan dubi lokacin da aka yi wahayin suratul an'am a dare ɗaya aka yi wahayinta ga alar muminan ku tambaye su wajen aya 175 in ka lissafa ma ka ce tun daga farkon surar inda za ka ɗauka ka ce nisifi daga farkon sura ka zo inda masa zibu ka ce rabi inda masa zibu hizifin ga baki ɗaya sannan ka tafi walau annan na hizifin ga baki ɗaya ka ce kusan hizifi biyu da rabi aka yi wahayinsa tar a lokaci ɗaya cikin dare mala'ika ya tafi manzo Allah ya haddace ga baki ɗaya aka zo aka yi masahabbai imla'i suka rubuce ta a daren ba a kwana ba in ba tasirin Allah ba wani ai ba zai yiwu ba to sannan Allah ya ce wala kada yesu na ƙwarar da zikir mun sauƙaƙe alƙur'ani domin ainihin tunatarwa sai kaga cewa yaro ƙarami ɗan shekara goma sha wani abu ko ashirin haddace ƙur'ani kai ma ka je ka haddace yanzu ka gwada ka ce za ka je ka haddace ahalari ko ishimawi ka ce za ka haddace shi kai tilawarsa sai ka rufe zufa a goshi ko arba'un hadith ka ce za ka haddace shi amma sai ga sura ka sa da ka haddace ta saboda Allah ya riga ya yassara shi domin ya zama ainihin an yanke hanzari ga mutane domin ainihin ayi bishara ga masu jin tsoron Allah wa tunzira kuma kai gargadi shi ne to khawwif bihi kai gargadi da shi alqur'ani qauman ludda mutane wanda suke kangararru mala yace jam'u alad ai jadalun bil batil mutumin da yake musu da ja'in ja ba ta hanyar gaskiya ba wa humul kuffar ainihin su ne kafirai Allah sai ya ce wa kam ahlakna da yawa da yawa muka halakar kam ɗin nan wato khabariya ce ai kafiran da yawa ahlakana muka halakar qablahum kafin su wa'annan mutanen naka min karnin na daga tsare ku ai ummatin min al-umam al-madiya al'ummatai al'umma daga cikin al'ummatai da suka shuɗe da yawa muka halakar da su shine bi takdhibihim rusul saboda ƙaryata manzanni da suka yi Allah ya kaito mana mutanen annabi nuhu samudawa adawa mutanen annabi shu'aibu duk a wannan ƙasar da muke takawa Allah ya su aka zo aka share su suka zama kabar kana wala Allah nan inda muke zaune akwai al'umma da ta taba zama ta gwangwaje ta more sama da yadda muke morewa ga sama ta yawo a kansu ba mu ma sani ba Allah ce da yawa ya halaka da alƙaryu ya share su sai ce hal tuhissu shine tajidu minhum min ahadin shin kana jin wato ainihin motsin ɗaya daga cikin su yanzu akwai wanda yake jin motsin samudawa ko adawa ko mutanen annabi lut ya ce yana dan jin motsinsu shi ne min ahadin ɗaya daga ciki au tasma'u lahum rikiza ko kana jin ɗuriya ɗaya daga cikinsu shi ne sautin hafiyan wani ɗan sauti wanda yake ainihin ɓoyayye wal jawabu la amsa shi ne a'a duk wanda ya riga ya tafi ainihin aka share su an share su Allah ya ce wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih sai ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen lutu ba sa nesa da ku ga alƙarya sunan ku je ku ga abin da aka yi masu malaman sira suka ce har yanzu wannan tabo wanda aka halakar da mutanen annabi lutu yana nan ba wani kwaro da zai iya rayuwa a ciki duk abin da ya shiga ya mutu sannan kasar ba wata ciyawa da za ta iya fitowa shekara dubu nawa yanzu da halaka su karan batta da Allah ba shi da daɗi wajibi ne mutane su shafa ma kansu ruwa a yi musu aske su bi Allah da lalama wannan shine zaman lafiya duk wanda suka karo da Allah wallahi babu wanda ya kai labari babu wanda ya more to sai malam ya ce faka ma ahlakana ulaika to kamar yadda muka halaka wayancan nuhliku haula haka ne ainihin muke halaka wayannan mutane naka mudin dai ba su imani ba to muna godiya ga Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai a cikin wannan sura muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda ya zamo mun kuskure wannan gajiyawa ce daga gare mu muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din ko wani bawan Allah mahaifiyarsa tana fama da hawan jini yace da Allah a yi mata addu'a Allah ya yi mata to muna fata Allah ya yi mata ya bata lafiya da dukkan sauran musulmi ga baki ɗaya marasa lafiya na gidaje na asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta mu da da'a da lafiyar da ya bamu Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka bamu ikon nisantarsa iyayenmu wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suke raye Allah ya sa mu cika da imani mu da su yaranmu Allah ya jibinci tarbiyyar su shugabanninmu Allah ya tabbatar da su akan daidai ya ba su masu shawara na kwarai wanda za su nuna musu abin da za su tsira gobe alkiyama Allah ka azurta mu da yin komai domin ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين